jama'a masu kallon sauraren mu assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin shirin namu na labaran sashen hausa na ranar yau dinnan laraba biyar ga watan yuni na shekara ta 2024 shirin da za mu soma da tunatar da ku cewa ministan kiwon lafiya medicine colonel major garba hakimi a ranar jiya ya gudanar da wasu ziyarce-ziyarce a cikin wasu asibitoci da ke nan cikin birnin yamai ministan ya yi waɗannan ziyarce-ziyarce ne domin ya je ya gane ma idansa halin da ma'aikatan waɗannan asibitocin ke gudanar gudanar da aikinsa a ciki ma'ana ya ji matsalolin da suke fuskanta domin ya duba ya allah ko za ya shawo kansu lokacin da ya waɗannan ziyarce-ziyarce minista garba hakimi na tare da rakiyar shugabar asusun nan ta ce ton kasa madam burare kijar makoi da kuma abokan arziki masu hannu da shuni dr aminatu alambai babbar jami'a ce a ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta ba jihar yamai ga kuma ƙarin bayanin da ta yi wa manema labarai jim kaɗan bayan minista garba hakimi ya kammala ziyarce-ziyarcen nasa. wagga hita da aka yi don a tsaya a gani cikin garin yamai ina ne za a samu dabar a ga mutanen da suke aiki aikin da ake nan yi cikin waɗanga likitoci kun ga mun magama mun ga lazare mun ga na hospital lazare mun ga mata ne ke nan ga aiki zarumai suna nan ga aiki cikin matsaloli to yanzu aka diba aka gani yaya za a yi duka cikin wanga aiki da a tallafa ma mata da ɗai yara lokaci don su samu a samu cin kan eh, matsala eh, rasuwa da ake yi na eh, abin da ake cewa da infantile saboda shi ne yanzu ga waɗanga santurori a jiba a gani kamar aikin da aka nan gayi kuma me ya kamata a yi a ƙara don a samu manyan santurori su rage aiki su can wurin inda adda kananan santurori su samu su ma su yi kamar yin operation na su ma su yi nasu waje kowa ya yi nashi aiki saboda shi ne yanzu an ka hito to an ga matsaloli e, duka yawancin likitocin tsohin gidaje ne waɗansu suna da matsalar huta waɗansu suna da matsalar ruwa waɗansu kuma suna da matsalar yoyoyin ana e, galdamana ministry ya ɗauki alkawali Da za a e, ciwo kan matsalolin nan e, ciwo kan matsalolin nan yanzu za a kawo mutane da za su zuwa su diba su gani yaya ya kamata a ciwo kan matsalolin a gyara gidajen ga masu wanda adda problemkin e, kuran da masu problemkin ruwa da masu problemkin yoyo inda babu kayan aiki a kawo kayan aiki kuma e, e, ya ji daɗi na gaya miki ya iske mutane suna nan ga aiki yadda ya kamata suna nan ga aiki yadda ya kamata e, ya yi ankurajen su ya ce su ci gaba daga nasu bangare ministan kula da samar da ruwan sha da kare muhalli colonel mai zama abdullahi a ce gaba da rangadin da yake yi a cikin kasa ya isa a cikin jihar da magaram inda tuni ya gudanar da ziyarce-ziyarce da dama abdulrahman ma'azu ya aiko da wannan rahoto domin karin bayani Ministan na haƙo da ruwa tsafta da kuma gandun daji, Kolonel mai zama Abdullahi ya soma ran gadin nashi a hilin kishin haƙo domin samun wadatar hili na kiwo a garin Zangoriya da ke cikin kwamitin gangara a departamal Tanu. Ministan da tawagashi ya samu cikakkun bayanai kan yadda ake gudanar da aiki a hilin eka hamsin wanda ya shahi gari tara da kuma zanguna tara tare da haɗa mutane maza da mata mutum 375. wanda kowane mutum zai iya samun fiye da jika 86 ong evds gamsuwa ita ce take zartar da ayyukan a ƙarƙashin jagorancin projet pejip Minista ya gamsu ya yaba da kuma yadda ake gudanar da wannan aiki. Bayan haka ministan ya zarci mashayar ruwa ta gari da gari da ke garin Guntu duk a cikin kwaminikin ta gangara mai aiki da zahir rana ga kuma inji na ba da wuta wanda aka yi tanadi. Proje MCF Prozea shi ne ya ɗauki yaunin wannan aiki wanda ya kashe tsabar kuɗi miliyan 150 da 'yan kai. A halin yanzu mashayar ruwan tana baiwa gari hudu ruwa masu kumshe da mutum 2,885. Minista Anamma ya gamsu da wannan aiki tare da jan hankalin al'umma su yi tanadin wannan mashayar ruwa domin a ciri bata har zuwa gaba. ziyara ta gaba ta shahi cibiyar ba da ruwa ta sha ta garin arunguza wanda ma'aikatan suka bayyana ma minista irin matsalolin da ake fuskanta wajen haƙo da ruwa musamman ma a wannan lokaci da muke ciki na zahi wanda abin yake kawo cikas wajen wadatar da al'ummar garin da magaram da ruwan sha shi yasa ake nan ana gina wasu forajin guda hudu domin samun wadatar ta ruwan sha a fuskar garin da magaram washe gari sai ministan ya ziyarci shanciye na faɗaɗa babban gandari na noman rani da ke garin kasamma a kominikin albarkaram da ke cikin departamakin da magaram ta kaya ƙwararru na ma'aikatar onaha da kuma ma'aikatar raya gandun daji sun bayyana ma minista halin da ake ciki game da tafiyar aiki mutuna muku da cewa a wannan gandari ne aka yi bikin soma ayyuka na gina gandari a cikin tsari na shugaban ƙasa general de brigade abdulrahman chani domin samun wadatar abinci a fuskar ƙasa baki ɗaya sai kuma garin tsamukaka da ke cikin kwaminikin gafati a departamal murya minista ya ziyarci mashayar ruwa ita ma ta gari da gari wanda take baiwa mutum dubu goma sha biyar da goma da shida ruwan sha a wasu gari ruwa daban-daban na kominikin gafati ko laram da kuma da'irar birnin da magaram ta biyar wato sankim arindisama Kominal kenan tare da amfani da foraji guda biyu duk dai a game da maganar samar ma al'umma ruwan sha a nan birnin da magaram ministan ya ziyarci gurin ayyuka na yashe manya-manyan ramuna domin samun dausayi da zai sa kogin ƙasa ya hayo. Minista ya tada ƙwararrun ma'aikatan daga barci na wajen su mai da hankali wajen samun dabaru da za su sa a samu sauƙi game da matsalar ruwan sha a birnin da magaram sai kuma komin ta dogo inda minista kolonel mai zama abdullahi ya ziyarci wani kulob na yara wanda ake koyar musu da kula da yanayi ta hanyar shibka itace da kuma tsabtace gandun daji baki daya a ƙarƙashin inuwar wata ƙungiya da ake ce mata world vision a wannan lokaci da muke fama da canjin yanayi bayan dogo sai tawagar ta kasance a komin ta bande a cikin departamal magariya inda kuma da farko minista ya tantamna da al'umma bisa kan halin da ƙasa take ciki musamman ma maganar gudunmuwar da ɗan ƙasa ya kamata wajen ɗiyaucin ƙasa tare da neman shimfiɗa zaman lahiya da kwanciyar hankali a wannan lokaci da muke ciki kahin ya bar bande minista ya ziyarci wani kanti inda ake sarrafa zumuwa tare da bada wato ƙarhi wajen abin da ya shahi sayar da irin albarkatu wanda muke ƙirƙira su ko kuma muke sarrafa su a gida ministan ya kammala ziyartar-ziyartar nashi a fuskar jihar da magaram a hilin ayyuka na ɗari mai tudunne bisa kan abin da ya shahi yaƙi da hamada a garin kubule da ke cikin kominikin bune a departamal gure ong radek tallafi ita ce take zartar da wannan aiki tare da zuba kuɗi zunzurutu na proje pejib gurin da aka sa a gaba shine mai tudunne domin kare wani kwari da al'umma take gudanar da ayyuka na noman rani a nan ayyukan sun shafi mutum 323 a ko'ina ministan ya kasance yana isar ma al'umma gaisuwa da kuma godiya ta shugaban kasa shugaban majalisar koli ta ceton kasa general de brigade abdulrahman chani da kuma gaisuwa ta firaminista ali muhammad lamini zain kuma yana kira ga al'umma da su ci gaba da kawo nasu goyon baya zuwa ga sabbin hukumomi tare da kawo gudunmuwa da addu'o'i da fatan allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a fuskar mu baki ɗaya. ma'aikatar ministan tsaron ƙasa ta kira wani taron manema labarai a ranar jiya domin yin bayani akan wani tsari da ta yi na ɗaukar sabbin sojoji masu ɗimbin yawa wannan kuwa domin tunkara mayya mayyan ƙalubalai na tsaro da ƙasar nan ta ta nijar ke fuskanta da yake yi wa manema labaran bayani colonel major munkaila sofiya ne babban darakta a ma'aikatar ministan tsaron ya ce a shekarar ta bana ma'aikatar tasu za ta ɗau sabbin sojoji dubu goma waɗanda galibinsu za a zuba su cikin wata sabuwar rundunar runduna da hukumomin koli na kasar nan suka kafa domin ba da kariya ga wasu muhimman wurare da kuma taimakawa ga ayyukan ci gaban kasa daga cikin muhimman wuraren da waɗannan sojojin wannan runduna za su ba kariya ta tsaro sun hada da wuraren bincike da haƙar ma'adinai kamar irin su zinariya uranium man fetur da kamfanin cnpc mai haƙar man fetur din da matatan man da magaram soraz haka zalika da bututun fitar da danyen mai don sai ma a kasashen waje da shi da dai sauran wasu muhimman wurare masu daraja sannan game da ayyukan ci gaban kasa akwai wuraren da gwamnatin kasar nan ta ware don gudanar da aikin noman gandari da zumar samar da wadatar abinci kana kuma da samar da tsaro ga hanyoyin shigowa da fitar da kayayyaki a kasashen waje saboda idan jama'a ba su manta ba tun da kasar mu ta shiga cikin wannan halin na kakanika ya sakamakon takunkumin da kungiyar sai da yawo ta sa mata ma'ana aka rihe iyakanmu da kasar benin da muke shigowa da kayayyaki da sauki a can baya to a yanzu dole muka koma bi ta ƙasa togo inda ake shigowa burkina faso domin shigo da kayayyaki to sai ya zamanto wannan yanki a halin da yake ciki na rashin tsaro dole sai jami'an tsaro sojoji na nijar da na kasar ta burkina faso sun yoma waɗannan kayayyaki rakiya na masarufi domin su samu su shigo cikin ƙasar nijar to domin ba ire-iren wannan aiki kariyar da ta dace ne ake ganin wannan sabuwar runduna da aka kafa za ta taimaka ka'in da na'in don gudanar da aikin yadda ya kamata haka zalika akwai waɗansu sabbin gurare irin su cibiyar nan da gwamnatin ta kafa domin kera wato harsasai na yaƙi ko kuma yin tufafin soja da kuma kera kusoshin gyaran motocin sojoji da dai sauransu kaɗan kenan daga cikin ire-iren muhimman wurare ko kuma ayyukan da ita wannan sabuwar runduna za ta yi ta fannin ba da kariya da kuma taimakawa ga ayyukan ci gaban ƙasa. duk da yana cikin birnin yamma ya yi shugabannin asusun nan na ceton kasa na ci gaba da karbar gudunmuwa daga wajen wasu 'yan kasa da suka amince su karba kiran da hukumomin koli na kasan nan suka yi ga ma karin bayanin wasu daga cikin suka yi wa manema labarai jim kaɗan bayan sun mika taimakon nasu ni na adamu idris marafa shabda kantan fara intirim kenan shabda kantan da kurfai fara intirim sannan mun zo ne na nuna goyon baya ga ita wannan gwamnati kuma sannan mun zo ne da sunan wata kungiya ta muta eh, chef de village na kanton kin kurfai da su wannan sunan wannan kungiya ta chef de village na kanton de kurfai da wannan sunan ne da ni ne president kin nan su da wannan masu garuruwa sun kayo cikaro cikaro sun kaka miliyan ɗaya da rabi sun ce za su sa wannan taimako ga shi wannan gwamnati da kuma nuna cewa har gobe muna goyon bayan wannan shugaban kasa ko wannan gwamnati a duk lokacin da aka buƙaci mu insha Allah muna shirye sandika mu ne na ma'aikatan hannu mun ka kana mu gudunmawa shika ɗari uku da hamsin da bakwai wannan ma'aikatan hannu mu ne minizeri metallic minizeri buwa minizeri tafsiri almiyon da niger ƙoƙarin da mun ka kawo namu gudunmawa wajen sojawa mu da muke nan class 89 ne fan classe 90 gendarmerie class 90 guard to mun zo mun kana mu gudunmuwa ga gidauniyar ƙasa shika 536 da 300 wannan gudunmuwa kuma muna kawo ta ga gwamnatin ƙasarmu ga general abdulrahman chani da yake shugaban ƙasa da prime minister kinmu da yake lamin zain muna roƙon allah allah ya kama musu kuma muna nan muna tare da su dare da rana kuma lokacin da ake bukata mu duka muna nan a tsaye muke tsayin daga muna hoton ubangijin Allah ya taimaka mu karkare shirin da sanar ku cewa firaifen gundumar sa ya kaddamar da tsarin nan na sayar ma jama'a talakawa ce maka a cikin farashi mai husa a ranar jiya ne ya kaddamar da wannan shirin da zumar kawo sauki ga masu dan karamin karfi ga karin bayanin da shi kansa firaifen na gundumar sa ya yi wa manema labarai Sha Allah kowa yana samun gwargwadon abin da ya kamata ya samu. Organization ne za a yi don yanzu zahi ake, kun ga zahin da ake. Bai yiwa kullum mutane su zo. a ce kullum mutane su zo su zo suna kokowa ka zo ka yi kwana uku kana zuwa kana koma bai ba yau in waɗannan sun zo gobe waɗansu ne kowa ya san tur ɗin shi insha Allah wanda bai samu premier fas ba ya samu dezian fas wanda za mu yi duka cikin fas uku wannan kowa ya samu mai abun da kuka samu ku riƙe shi ka a saida ka a saida lokacin da muke ciki lokacin da kowa yana so kun ga kun samu abu a sauƙaƙe a gida kuma gashi nan kusa kuma a bilfiri kuma a yi da shi a yi godiya a mishi albarka